ba ni da wani burin a cikin siyasa ko kuma harkar siyasa kan ban dangadan talaka kamana shi ma ya zama wani abu ya samu makaranta ya samu aikin yi kuma ya yi abin da ya ga dama in kasuwanci zai yi in aiki zai yi ya yi shi ma duk abin da allah ya kaddara zai zama ya zama ba wani da wani buri in ya wuce wannan domin duk wani abin da nake bukata allah ya yi mini san za a ce wannan shine dalilin da ya sa ka daɗe kana neman shugabancin najeriya warai da gaske domin a shugabanci ne kawai za ka iya taimakawa ɗimbin jama'a ranka dai akwai zarge-zarge a baya da aka yi ta yi game da batun cin hanci da rashawa ba inda aka kama ka da laifi me za ka ce game da waɗannan zarge-zarge ne tunda dai ba wani wanda ya sami da laifi duka zargi ne kuma na yan adawa na siyasa kana shirin kaci za ka sai da kamfanin albarkatun mai na najeriya ya kake tunanin yi ne kuma me yasa kake son wai me ya dame ka ne da sai da kamfanin <laughs> mai na yan eh. najeriya ne su ne domin shi zai fi mana amfani kasuwancin man zai fi mana amfani ka duba yanzu kusan shekara hamsin da wani abu ba abin da muke sai mu haƙa mai mu sayar mai ɗin nan idan kaya ne tattace ta ake cewa da hausa za ka fi samun amfani fiye da abin da kake sayarwa yanzu arzikin da zai kawo wa kasan fiye da abin da ake samu yanzu kasuwanci ne yadda ƙasan za ta ƙara samun arziki da kuma aikin yi ba wani abu wani a ciki dear citizens of nigeria my name is atiku abubakar and i'm contesting for the office of the president of nigeria today I want to urge you to come out to vote this Saturday, the 16th February 2019. Every vote counts, and not voting is the same as voting for things to remain the same. Do not let the fear of election rigging stop you from voting. A high voter turnout is the best antidote to election rigging. Even if you are not voting for me, still come out to vote on Saturday. It is about Nigeria, not Atiku Abubakar. It is about you and your future. In summary, my message to you is this come out to vote, shun violence, ensure your vote counts and is counted. My name is Atiku Abubakar, and may God bless the Federal Republic of Nigeria, and may God bless you all.